Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke tambaya ni duniya duniya Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Larry Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu jingina batun aure da zamantakewa tsakanin ma'aurata da ke fuskantar kalubale da waɗansu lokuta rabuwa ta kan kai ga asarar rayuka. Yau za mu duba yadda darusan da ake koya daga wannan lamari za su magance aukuwar lamarin nan gaba. Ga jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari. barista ta ɗauko ta, ta, bujiro da wani batu da cewa wannan abin da iyali suke samun kansu wasu daga ciki ana kuntata musu ne ta kawo misalai daban-daban me kamata misali a yanayi na cewa ya zama cewa irin waɗannan darussan sun zama cewa sun magance abin da ake fuskanta a yanzu to abu na farko dai shine eh, akwai abin da har yanzu ba a fito da shi fili karara idan ka je kotunan mu shaida ne cases ne kullum an zo zalintar da maza suke karuwa yake a kowace rana shi sama barsa ta magana cewa akan kai bango domin bangon da ake kaiwa har a kwanakin nan akwai namijin da zai ce shi ya gaji ba zai iya kula da matar da 'ya'yansa ba har an kai wannan yanayin namijin mai gida zai fito ya faɗi wannan sannan kuma hukuma tana ji ba ta ɗauki tsatsauran mataki don wannan mutumin daga sanda ya faɗi wannan magana bai kamata ya ƙara awa 24 ba tare da an garkame shi ba wai ina ya fada bayyana waye har ta zo mata tana koken wannan abin na me faɗa mata ita kuma faɗa mata cewa shi yanzu ba zai iya ci gaba da kula da matar da 'ya'yanta ba shi ya gaji a jihar Kano ba a wani wuri ba me kenan kuma za a yi to shi ne to ta zo tana koken wannan kuma har da da cewa a je a bincika a tabbatar magana ga da take to abin da nake son ci anan shine maganar aure na soyayya da ake magana ita soyayyar kanta a ƙarya ake gina ta ma'ana soyayyar ta gasken tana iya janyo ita ce sanadin rikicin auren saboda sanda ake soyayya a yanzu ko a baya bayan nan ba a fito da hali na gaskiya misali muna soyayya da budurwa ina son na aure ta amma bana so a yi mun tsaki na taba rubutun nan kusan shekara goma sha biyar tsaki ne bana so amma saboda wannan soyayya a lokacin sai ta hana nuna mata bana son tsaki da zarar an zo mun yi aure an yi wata uku watakila ta fara tsartar da yawu idan ta yi tsaki kuma sai in ce mata haba ki daina irin wannan bacin ta san shekara da shekaru mara soyayya ban taba wannan ba har wata in zo ina mata tsawa a kai. to daga nan ita kuma sai ta dauka wato tun da yanzu na biya bukatu na an samu juna biyu zan fara wulakanta ta na gano wasu da suka fita a waje kenan to daga nan sai bala'i ya tashi so ita kanta soyayya da ake yi ta farkon tana ginuwa akan soyayya ce ta gaskiya din ana yin ta amma kuma rashin eh, rashin wannan fito da abin na gaskiya ana soyayya ba na son tsaki ba na son tsaki tun kafin a je gaba ya kasance wannan abin ya bayyana tsanan iyaye kwaɗayi ya musu yawa ana jira a ga mai mota zai zo idan a kafa ke zuwa kai banza ne shi ya saka ma a iyayen idan yaran sun ce suna son wani ita yarinyar maimakon su taimaka mata wurin zaɓin irin wanda malam ke magana to sai su kalli cewa me abin hannun wannan yanzu maganar da ake tambayar da ake aikin me yake ba magana aiki karamin aiki ake ba a aikin da zai kula da shi da ita da kuma mu ma mu lasa Shi ne yawanci abin da ya faruwa so abubuwan suka haɗu suka cakuɗe don haka saukin mu fa'anan ne na farko ita soyayyar a gina ta akan ibada auren gaba ɗaya mu ɗauke shi ibada ne ba wani magana mu nuna mutane cewa aure a matsayinsa na ibada ba wai abu ne mai sauki ba domin idan kana miji dole ka fita idan kina mace dole ki biya watakila ke ma kina aiki so ibada ne in an haihu za a kula da yaran tarbiyya da komai ba wai magana ce ta an yi soyayya an gani a tv sharukan da waye sun yi alinuhu da waye sun yi ba a'a magana ce ta far yanzu ibada ne sannan iyayen su gane cewa duk sanda ɗansu ya zo zai ce kaza su bincike ni na sami yaran da yarinyar da ta yi juna biyu ta ce ku ba da juna biyun nan ba da bincike bincike ne mata ce min ai babanta ne mata saboda ka sana so ta wulakanta shi shi yasa ta ce ba za ta bar wannan juna bin ba da na ja ta a hankali muna tattaunawa na rika fito mata da sigar dalilin da zai saka uba saboda wai akwai wanda take so baban ya ce a'a sai daga baya na cikin bayanan da nake mata na siffofin masu shaye-shaye sai ta fara gane cewa tabbas wannan saurayin da baban ya ce mata a'a yana da wannan siffofin saurin fushi da ta yi magana wani sa'in zo yana ɓatare ya ta zo yana saurin amfani da turare wani sa'in dai wasu ɗabi'u na 'yan shaye-shaye sai daga ta fara hawaye ban tambaye ta menene ba ta ce bari ta je gida na ce to kije dama na karɓa lambobin suna da yawa wanda muka yi kansulin wannan ta ganta ta kira ta ce kaji kaji kaji abin da ke faruwa daga nan aka haɗa ta da baban sannan aka san ma ake ciki ka duba fa soyayya ce ta saka tana ganin baban babanta makiyinta ne hana ta shi kuma baban ya samu labari amma bai iya fitowa ya gaya ma yarinyar cewa ga dalilin ba kawai ba za ki aure shi ba shi ma ya gaza saboda haka abu ne bayanin nan fa barin maka bayani yana wallahi idan yarka kana da kusanci da ita tana abubuwan da suke bukata misali karka jira namiji wani gardi sai ya kawo yarka shawarma a matsayin ka na uba ka siyo shawarma ka kawo gida sanda ka samu dan abin hannunka yar alewa nan dai kyautar nan da ake a babu iyaye su kalli wannan abu me yake jin hannun kalin yaran nan ne kyauta ce fa kyautatawa ce a waje ita samarin suke amfani da ita wurin jan su a lalata su a yi wani abu saboda haka idan mutum shi ma ya zage ya kokari dan abin da su ma ya zagewa suke samarin yawanci ai ba kuɗi ne da su ba so kai ma uba shi sa na ce a dauki abin ibada kuma yaƙi ne sosai a wannan zamanin ba wai ka je kana daga aiki ka gaji ƴaƴanka ba kama da wasu na ina da sauransu ba a'a sai an zage dan dantse an wannan dan haka hukuma kuma ya kasance kamar da ake a sauran ƙasashe a fara bujurwa kasashen musulunci da dama bayan da za a yi maka aure aure tukuna sai ma hukuma da take bayar da wani misali a nan ka ce hizba sai ma an san cin wai me salarin ka me aikin ka nawa ke samu tukuna idan kana da wannan idan ka za ka ƙara aure sai an ƙara bi a ji cewa shin salarin ka zai ishe ka na ƙarin aure ko ku a'aya sannan alƙalai da shari'o'i su taimaka wa matan da ake cin zarafinsu da zalunta su wurin suna neman haƙƙin arba'in nan amma saboda talakawa ne ayyawanci yawanci bari gaya maka zaluncin da wasu mazan suke wa matan saboda kawai 'ya'yan talakawa ne ba su da karfi an san in ma na saki ki ba ba wanda zai tsaya miki wata ma za a ga mata duk abin da ki je ki saboda ya san talaka ce iyayen ta wata sun rasu sauransu so dole irin waɗannan bu fito malamai a fito a ji hankalin mutane mu gaya wa kanmu gaskiya in ba haka ba kwa kashe mutane yanzu aka fara na rantsi ma da girma Allah ko ita wannan da ake magana da ake so a hada labarinta da wannan ita ita sanda da ita wannan ai gaba ɗaya yanayin daban ne ita ma soyayyar da labarin da muka samu ai an yi soyayyar ne da kuma aka ji wani kamar da barista ya faɗa wannan soyayya sai ta canza kamar da na bada labari a baya abubuwan soyayya kafin a shiga gidan aure suna iya canzawa bayan an shiga gidan aure barista um, ga shi mun yi magana akan laifi da hukunci da abin da ka iya biyo baya da sauransu da darussa da zikin ce mana tura ce ta kai bango me shawara ke ga watakila mata tunda kullum kina hulɗa da su ki kwato musu haki a kotu ko ki je sulhu ko wani abu mai kama da haka ni shawara gaskiya hukuma zan ba hukuma zan saboda abubuwan in buɗa su za a yi duk da abokin magana ta ya ɗan bubbuɗe wasu ka tsinci kanka a wajen miji babu daɗi babu kaza ‘ya'yan kuma dan ya so ya muzanta maka sai ya kore su ya ce ma shi ba ‘ya'yansa ba ne ka zo gida an ce ka tafi ka ba da wuri ka rasa wanda zai tsaya ya taya ka wannan yakin ya saurare ka ma ka dan faɗa ka huce zuciyarka to ina za ka shiga shi sa ni jan kunne na gaskiya hukuma zanwa ba tun yau ake kiran nan ba hukuma ta shigo ta dumu dumu ba wai magana ce ta ai dokayya za a yi aure a sauƙaƙa shi ba sauƙaƙa aure ba shi ne riƙon aure ba riƙon auren yanzu idan an yi shi ba a zauna ba menene makomar product ɗin auren nan 'ya'yan da aka gina da ita matan nan da aka aura a yi dokar da za ta kula da waɗannan in an zo rabuwa ba wanda zai ce ka zauna da miji dole ba wanda zai ce ka zauna da mata dole to a gaida malamai Nan kuma za mu dasa aya a kan wannan batu da fatar mukalar ta taimaka wajen inganta harkokin aure da zamantakewa tsakanin ma'aurata. sai kuma mako na gaba mu haska fitila kan tubalin aure da nufin ganin yadda foundation da ake kafawa ka iya taimakawa wajen nasara aure da zaman gida. Yanzu a madadin barista Badiha Abdullahi Mu'az da Dr. Musa Abdullahi Sufi da kuma Malam Mustapha Muhammad Dandume sai wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsa duka. Alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin gaba ɗayansa da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet ya hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.